Masarautar Agares ta cika ta batse da ɗimbin jama'a sarakunan gargajiya 'yan siyasa hukumomi da kuma 'yan jarida da suka fito daga sassa daban-daban na duniya. Wajen naɗin Sultan na Agares na hamsin da biyu Umaru Ibrahim Umaru wanda ya gaji mahaifinsa ne da ya kwashe wajen shekaru hamsin a bisa kare ga mulkin masarautar. An ɗora sabon sarki ne a ƙarƙashin amincewar gungun ƙabiloli goma sha tara na buzaye da suke zaɓar sarkin. Albashir Abubakar ɗan uwa ne ga sarkin. Mutum ne mai haƙuri mai kamala da dattako. Akwai wuya ka gan shi a cikin yanayin damuwa. Don haka mutum ne da ya cancanta ya dace ya mulki wannan masarautar tamu ta sultana. C'est vraiment l'homme qu'il pour, euh, la tête de A cewar mai mataba sarkin murya Mutari Musa ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin naɗa sabon sarkin ya bayyana cewa suna da al'adu masu matuƙar birgewa da kuma ƙayatarwa. Shi ne bambancin al'adu da muke yi a ƙasashen Hausa. Mu bayan naɗin rawani sai hawan dawaki ya tsaya bakin waɗannan manyan-manyan shagugula biyu. A nan kuma mun ga abubuwa da dama da suka bambanta da al'adun ƙasashen Hausa. Ba a ma misaltawa yawa al'adun fuzaye sun bambanta da na ƙasashen Wannan babban taro dai wata babbar haraka ce ta farfado da harkoki ga al'ummar birnin Agades. A gaskiya muna fatan samun natsuwa ga waɗanda suke cewa akwai rashin tsaro. A yau sun ga gaskiya yanzu abin da muke tunani shine dawo da yawon buɗe ido saboda ita ce sana'a mafi yawan shamar Agades. Kuma shamar Agades da dama suna samun amfani. An profit boku. Abin tuni a nan dai an kafa masarautar ne ta Ayir wajajen shekara ta dubu ɗaya da ɗari shida da biyar